Tazu-tazun nan ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a fadar gwamnati aka kammala wata gana ta musamman tsakanin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da takwararsa na ƙasar Faransa François Hollande da tawagarsa wanda suka iso Abuja tun jiya domin halartar kasaitaccen taron da za a yi na ƙasa da ƙasa domin kammala yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da kuma tsara manufofin da za su magance matsalar ta'addanci da yankin nahiyar Afirka ke fuskanta da masu kasashen ƙasashen duniya. Shugaba Muhammadu Buhari da Francois Hollande ya tuni bayan wannan ganawar sun rattaba hannu akan waɗansu muhimman yarjejeniyoyi guda kusan hudu wanda suka shafi sha'anin noma da sha'anin tsaro da sha'anin makamashi da kuma yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa. A wurin yarjejeniyar shugaban Muhammadu Buhari da Francois Hollande sun amince bisa ga manufa ɗaya cewar ƙasar Faransa za ta taimaka wa Najeriya da kamfanonin 'yan gida Najeriya wurin samar da ayyukan yi ta fannin noma tare da kuma ba da bashi wanda za a taimaka wa mutane su samu ayyukan yi wurin kafa masana'antu da kuma inganta su. Dadin dadawa za a ba da horo na musamman ga sojojin Najeriya domin nasarorin da suka fara samu a yakin nan da 'yan kungiyar Boko Haram wanda zai kai ga amfani da sabbin dabaru da manufofi na kammala yakin da kuma sake tsugunar da 'yan gudun hijira miliyoyinsu da yanzu suka rasa matsugunni da kuma al'amuran more rayuwa kamar gine-gine na makarantu da sha'anin asibitoci da samar da ruwa da dai wasu abubuwan da tuni wannan yaƙi ya dagargaza. A lokacin da yake ganawa da manema labaru Francois Hollande da shugaba Muhammadu Buhari sun amince cewa wannan yaƙin da aka samu nasararsa na ƙungiyar Boko Haram wajibi shine a ɗauki dukkan matakan da suka tabbata domin a kammala shi kuma a wa Najeriya duka goyon bayan da take bukata wurin tabbatar da an samar wa 'yan ƙasar aikin yi da kuma sake gina duka al'amura na more rayuwa da wannan yaƙi ya dagargaza. A yanzu dai shugabannin biyu sun koma babban ɗakin taro na Nikon Hilton Abuja domin haɗuwa da sauran takwarorinsu na ƙasashen ƙetare da suka halatto Najeriya domin tattaunawa akan sha'anin tsaro da kuma matakan da ƙasashe za a ɗauka bai ɗaya domin kawo ƙarshen ta'addanci da yake da gargaza nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.